Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya irin yanayin da ake ciki wannan doka da aka ba mu sai mu rabe gare ta mu duba a cikinmu akwai masu hankali akwai masu basira fiye da wannan tsofaffi ba wai mun rana mu tsofaffin ba masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mai sallama da matasan da muka gayyata a shirin domin nazarin yadda za su iya cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Jagorar tattaunawa Zainab Babaji ta nemi sanin ko kalubale da suke fuskanta za su sa su yi ƙasa a gwiwa. Idan yau ne mai sauraro ya tari shirin matasan da muke tare da su su ne. Luka Fanfe, malami makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau. Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce. kamar jibrin kamar bashir ɗan siyasa haka yake to zainab jamuje to mary matasa musamman mata wani lokaci sai ki ga kaman idan sun shiga harkokin siyasa sai a dinga ba su sunaye kina ga kaman wannan ya kamata ya kara musu karfin gwiwa na shiga siyasa ne ko kuma dai na gode da na son faɗa a cikin kalubalen da mu mata muna fuskanta muddan ke mace kin sa kanki a harkokin siyasa ana gani da shike ko za yi su kamfen ne ana ganin ki a ciki kuna nan dumu dumu tare ana gani ai duk mazan nan suna kwana da ita amma abin da na son karfafa mu mata mu mata matasa ko da iyayenmu ne da muna harkokin siyasa wannan zai kara mana karfin gwiwa ne domin abin da ba yin amma ana kirarin suna a kanka kana yi to ya kamata ka kara karfin gwiwa domin ka nuna ma mutane da cewa zargin nan da ana yin miki fa ba haka bane domin in dan ki wai su ce to ni ma zan fara yi da shike an fara kira na da sunaye haka bari in fara yi domin dai kawai mu yi daidai amma ba haka ne ya kamata ba ya kamata duk wata zargi musamman yadda ana ganin mu mata karuwai ne kamar mu da bamu yi aure ba ma muna harkokin siyasa za gani a wacce nan a ita na kowa ne ku so wane ne zai aure irin wacce nan mace wata macen da ta yi auren kuma sai ana gani a ita mai gidanta a gida a tana controlling nashi haka wasu suna gani na ce mai gidanta ba shi da ta cewa shi dai sai abin da ta fada sai yanda ta juya shi har wasu su ce to ba ita ce karfin gidan ba ita ce tana kawo abinci ya zai yi mata magana to kin ga irin waɗannan abubuwan to amma ni karfafa da nake son yi shine kada wannan ya sa mu karaya ba ko mu ja da baya harkokin siyasa ba bari hakan ne zai sa mu kara samu karfin gwiwa mu shiga dumu-dumu a harkokin siyasa domin mu nuna ma duniya komi sai da mu mata kafin a iya yin cikakkiyar nasara To ma misa Luka Famfe mun zo kusan ƙarshe na wannan hiran tamu amma wace shawara za ka ba su eh, dattawa masu babakere akan harkokin siyasa da su matasa ta yadda za su gwagwarmayan nan ya zama sun ɗauka abu mai mahimmanci domin a samu canjin rayuwa gaba ɗaya waɗannan matsaloli da muke gani duka su kau. eto eh abokanan tattaunawa na sun dai magana kan bangarori daban-daban nawa dai ga yan jarida ne <laughs> kin ga wani lokaci a yanzu da ake magana ma ai akwai wasu political parties din wasu jam'iyyun kuma wanda suke da wasu da muke gani kaman matasan ne amma an kika duba yadda abin yake yawancin hankalin an fi da shi akan wato su wayannan jam'iyyu guda biyu APC da da PDP a yanzu dai a a, a, Najeriya dai akwai kusan 24 da sun fidda <laughs> wayanda za su saya takara amma kuma yan jaridan ba za ki ji ma suna maganan wayannan ba yawancin dai daga APC sai sai PDP in kika zo kuma yauwa na dawo ta kanku kinga ya kamata ku dai kara kokari ku ga yadda za ku fidda wayannan mutanen wato matasan su ma a ga dai yadda za a sadda su a ga yadda za a ba su wannan a madda hankali a kansu kamar yadda ake ba ma wayannan sauran jam'iyyun kin ga hakan za a faɗakar da matasan za su gane cewa ga wayanda ya kamata a zabe su a cikin su akwai masu shekaru 46 akwai masu shekaru 37 a cikin su amma kuma yadda muke magana yanzu kika tambaye matasan Najeriya ma kowane jam'iyyu ne suke ganin za a yi takara da su a wannan zaben da ake ganin za a shiga za a ce maki apc ne kawai da pdp so kin ga ya kamata a mai da hankali a wannan gefen matasan ma da suke neman wayannan ko da shugaban kasa ne ko gwamna ne ko ɗan dan majalisa ne ya kamata su ma su dai kara. gani yadda dai za su za su dan enlightening wayannan matasan su ma su samu su gane cewa ya kamata su bi bayan su bayan haka ya kamata kuma su eh, kamar yadda eh, jibrin bancin ya faɗa yau din nan bayan da wani dattijo zai ɗauka wannan fawon ya ba ma wani mu din ne ya kamata mu je mu nema so idan an fidda wani dole ne matasa idan muna so mu ga ƙarshen shi mu mara mishi baya malam jibrin bancir menene kalmominka na ƙarshe eh to shawara na ga 'yan najeriya da kuma matasa a najeriya shine ya kamata su yi nazari irin rayuwa da muke ciki na kasan nan su eh, kuma duba shi zabe lokaci ne allah ya kawo da za mu duba wane ne ya kamata tsakani da allah ya je ya mana shugabanci mu bashi sannan a irin yanayin da ake ciki wannan doka da aka ba mu sai mu rabe gare ta mu duba a cikin mu akwai masu hankali akwai masu basira fiye da wannan tsofaffi ba wai mun rana musu tsofaffin basiran da Allah ya musu bane a amma kuma mu yi la'akari da abubuwa cewa rayuwa fa shudi ne take yawa na gaba sun yi gaba na baya suna zuwa hankali saboda ko matasa mu duba a cikin mu masu wannan basiran mu sa su mu goya musu baya mu ɗaukaka su don su je su maye gurbin wannan tsofaffin kuma kira ga iyayen mu tsofaffi eh, wannan hali da ake ciki idan kai naka ko shi Allah da halicin mutum yayi yi da ai don dan ne ya gaji ubansa yawa saboda haka idan lokaci yayi sai ku koma da basira da kuke da shi ku zauna a gefe ku yi matasa ku ja hannu da kuka ga suna da basira za su yi aiki yadda ya kamata ku goya musu baya ku ba su shugabanci kuna ba su shawarwari bisa ga basiran da Allah ya muku amma idan kuka ce za ku zauna a wannan kujera ne daga nan sai kabari to basiran da Allah ya baku ai za a tafi da shi kuma idan yaro ya zo ko da kai da ne ai dole na yi kuskure ko in kai kuskure yaro zai gyara ya ce yaro ne kai kai me ka sani amma kun da tijo yana zaune a gefe sani yaro ya kuskure zai mishi gyara kin ga daga nan ana barin gurbi a baya a kasa domin kasa ta samu cin gaba mai kyau a ko da yanzu in ki kaman Faransa da Australia ai sun kawo shugaban kasa matasa ai akwai tsofaffi a nan wanda sun kai shekaru 100 da wani abu masu cikakken basira to dalilin wannan shine domin a yama yaran nan koyi yawa da basiran da aka samu ne shekarun jiya da wani yara da aka gayo Allah ya musu basira na halitta ku e bari mu dauki namu mu baku ku ku je domin wasalolin da ake da shi ku taimaka ma ku don a samu cin gaban al'umma gaba daya to irin yanayin da muke so mu a kanmu kenan a Najeriya a yau mu samu hali a ciki don mu canza tunanin mu gaba daya in ba haka ba gaskiya irin wannan gwagwarmaya wannan tashi nan faɗi nan wannan ya kona nan wannan ya sa wuka a nan a yaudara ba zai kai mu ko ina ba duk inda koran nan ta je talafa yanzu bayan zaben nan mu ne matasa za mu koma muna kirga wahala da nan da shekara hudu ko muke ko mun so kuma yau zan fada da murya mai karfi idan ba mu mai da hankalin mu jikin mu ba daga nan zuwa ayan watanni kaɗan na ka gama to za mu shiga sananin wahala ne shekara hudu kuma wanda ko hali ne wanda bai kamata da muna ciki ba to mary menene kalmomin ki na karshe ma matasa to da shike mu matasa da mu ake damawa in ma ana nema a gan an da hankalin jama'a ana amfani da matasa ne to bari mu yi nisa da irin waɗannan hanyoyi da za kawo tashin hankali mu sa kai dumudumu a harkokin siyasa mu yadda mu yi aiki tare da shugabaninmu kuma mu yadda kuma ubangiji ya mana zabi da kansa domin ba mu da iko mu san zuciyar mutum zuciyar mutum siyasa in mun zaba da kanmu za mu sha wahala man ubangiji ya mana zabi za mu yi nasara in talaka ka bar kuka kuri'ar ka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka za mu sallama da bakin namu sai mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana fujima da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Luka Fante, Mary Marcus, Kamara Jibrin Kamar da kuma wakilinmu Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza yi muke.